hangen ba shiga birni ba ya mutanen da muna kotu da su a matsayin mu na 'yan kasuwa za su zo su yi magana sulhu mutukar aliba ba zai iya faɗa a ɗauka wallahi ba za a samu nasara a ƙaramar ko fage ba malam in ka faɗa zaɓe ka faɗa zaɓe ka gaya magoya bayan ka da nasara ba za ka ci zaɓe ba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 tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na talatin da tara na kundin mulkin ƙasa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta jaddada ƙudurinta na ganin ta gudanar da zaɓen wannan shekara kamar yadda ta tsara, wato dai za a fara gudanar da shi a ranar ashirin da biyar ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu shi ne ya tabbatar da hakan a matsayin martani ga masu ganin cewa akwai yiwuwar ɗage zaɓen duba da matsalolin tsaro da wasu yankunan ƙasar nan ke fuskanta. a cewar sa hukumar ta INEC ta tsara gudanar da zaben shugaban ƙasa da na majalisar dattawa da kuma na majalisar wakilai a ranar 25 ga watan Fabrairu inda na gwamna da na majalisun dokokin jiha zai kasance a ranar 12 ga watan Maris. To amma gabanin wannan lokaci tuni wasu 'yan siyasar ke cewa wannan karan babu laifi idan an gudanar da kundin kaza kamar yadda Abubakar Abdullahi Kana Baro ke faɗi. Mu lura da irin matsalolin da suke damu da suka tunkari ƙasar nan, suka tunkari arewacin Najeriya, suka tunkari ƙabilar mu na Hausa Fulani shi yasa muke godo mai girma su dauna Malam Ibrahim Shekaru. Da ya ajiye buƙatar ƙashin kansa ya ɗauko buƙatar al'umma ta zaben Malam Atiku Abubakar a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Idan muka gangaro jihar Kano, wajibi ne mu yaba wa Malam malam sha'aban ibrahim sharaɗa da ya ajiye bukata ta wa'annan mutane da suka lalata najeriya izo irin gumo wata jam'iyya da yake kokarin rainanta yake ganin ya zama gwamnan jihar kano domin a ceci al'umma a ceci ma'aikata a ceci kasuwa da kasuwanci duba da cewar ɗan takarar apc na jihar kano shi muke zargi ya ɗauka kunshin eh, wa'annan mutane aka ba mukamai a bangaren da ya shafi kasuwa an ba su mukamai wanda suka zo muke kuka akan su mun tafi kotu muna nan muna neman haƙƙin mu a gurin su amma a ce wannan sai za mu ɗauki ƙuri'a mu bawa a ce a cikin su ma wai aka naɗo wanda za su zo su lallashi an kasuwa su zaɓi jam'iyyar APC inda duk ɗan kasuwa yake idan i zaɓi jam'iyyar APC da ka sama haƙƙasa sai mun fito mun ce gara gandu da su Yusuf Gawo amma batu ake yi na a zauna a yi sulhu a yi masalaha idan misali wai a da an ɓata yanzu kuma aka ce a zo a shirya iya a zo a gyara ya mutanen da muna kotu da su a matsayin mu na yan kasuwa mu da ba neman mukami muke ba mukamin su muke nema ba za su zo su yi magana sulhu ya mutanen da suka yi amfani da wayannan damammakin shekara ɗaya biyu da suka wuce aka karya yan kasuwa da kasuwanci ba a taɓa gwamnatin da ɗan kasuwa ba shi da daraja a cikin taɓa irin gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje Abubakar Abdullahi Kana Baro kenan guda cikin masu kundin kaza a jam'iyyar PDP Kano wannan dai na zuwa ne a gabar da ita ma jam'iyyar APC ke ci gaba da daura damara domin dai ganin ta sake ɗarewa kujerar gwamnatin Kano a wannan kaka kamar yadda hakan ke fita ta bakin Nazifa Abdullahi Karayi. Godewa 'yan kasuwanmu na jihar Kano, godewa dattawa masu daraja masu mutunci waɗanda suka yadda samun nasarar Honorable Dr. Nasiru Yusuf Gawuna samun nasarar sa samun nasarar ce samun nasarar al'ummar jihar Kano ce da shi da mai girma Honorable Murtala Sala Galadima Garo wato Mallam Abba wannan tsarin da aka yi wanda ya bawa al'ummar jihar Kano jin daɗi da farin ciki wanda suka yadda za su taimaka mai girma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna akan harkar takarar nan yadda za a ci zaɓe 2023 da shi da mai girma Murtala Sula Galadima Garu. Wani sai ce gwamnati ta gagara ne ɗaukar nauyinsa na wato gudanar da harkar takararsa ne sai wasu sun kawo ɗauki daga gefe guda. Malam Abba kullum abin da ake gaya al'umma hannu ɗaya ba ɗaukar jinka. Ka duba jihar Kano gari ne wannan jihar Kano in kaɗa da wata state din state kusan biyar ce a jihar Kano guda ɗaya saboda haka duk abin da ka sani kuma jihar jihar Kano Allah ya azurta mu da yan kasuwa masu mutunci masu daraja da malamai da sarakuna sarakuna guda biyar masu mutunci masu daraja da da Allah Sulan Garu da shi da mai girma Honorable Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ina tabbatar ma da cewa Malam Abba da yarda Allah karfe 12 sun ci zaben sun gama kuma in godewa Abdullahi Abbas shugaban jam'iyya dan sarki jikan sarki kuma dole in kara godewa Allah kuma in godewa kwamaran Muhammadu Garba duka mutanen nan da karkashin jagorancin mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ake yin aikace-aikacen alkhairi kuma ina tabbatar ma cewa kungiyar APC Media Forum kakkahin Honorable Sale Kala Kawo tana ƙara kira da babban murya a fito a zaɓi Dr. nasir Yusuf Gawuna da mai girma mutala Sula Galadima Garo a jihar Kano. Ba wai ga Nazifa Abdullahi Kara ya ba shi ma dai Haidar S ya raɗa cewa yake nagartar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya sanya suke masa fatan gadon buzun gwamnan Kano. Dr. nasir Yusuf Gawuna a jihar Kano shi ɗan Kano suke so shine mai mutunta mutane mai daraja mutane ba irin wancan dan takarar naku ba amma a gaban ka aka yi haidar ka san duk abin da ya faru ka zo kana yanke hukunci to ai jaridar su ce ta buga kowa ya san jaridar su ta ce ta buga kuma jaridar su ba ta buga ƙarya ba amma kuma kawai sai ka dora musu laifin gaba ɗaya ga misali ka binciki me ya haddasa hakan ta faru ai da wannan abin da zai faru yan kwankwasiya su ne da rashin gaskiya saboda su ba sa son zama saboda ba layin saboda haka muna gaya mutane su duba yadda yan kasuwar jihar Kano suka dauki nauyin takarar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna tun da aka fara harkar nan wa kaji ko da naira ɗaya ya dauka ya ce ya ba da gudunmawa a takarar Abba Kabir Yusuf kuma kana bibiya ka ji bayar saboda mutane kauna suke yi shi suke daukar nauyin takarar sa saboda da aka ce zai dora daga inda ba saboda haka muna ga mutane kada a zabi sanatar da hanga a Kano Central domin kuwa ya taba yi bai amfana da kowa komai ba hasali ma guduwa ya Abuja aka daina ganin sa kar ku zabe shi ku fito ku zabi AA zaura shi me AA zauren yayi ga misali sannan muna ƙara isar da sako wannan mai rawar kai dan sharadan nan da ya dauko wancan tafiyar mai littafi za mu hambarar da shi dama mun mai ritaya tun kwanaki ta siyasa yanzu dai dan go kudaden sa da yake sa mutane a igiyar zato muke so mu gama tatike shi ya koma zaman deho kamar yadda yake a da haidar s yarada kenan na jam'iyyar apc apc da muka jiyo kungiyar mawallafan jiya na korafi kan mayar da su saniyar ware daga kunshin gwamnatin kano kamar yadda mini mai zuhudu da ke zaman mamba a wannan kungiya ke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kungiyar mawallafan a reshen jihar kano tana cikin wani hali mun kasa gane anai da mu ko ba ai da mu watakila sai mai sauraro ya ce wani hali wannan kungiya ta shiga har da kuka shigo kafar yada labarai kuna kokawa ai dukkanin mawallafa mafi yawa suna kuka da wannan kungiya tamu la'akari da kungiyoyi da dama ana kyautata masu amma mu ba abin da ake yi mana har ta kai ga ɗana bai da lafiya za a yi mai aiki a kansa Aminu Kano na rubuta takarda na kai ma ciyaman din mu Sha'ibu Zakari medi da Ibrahim Ibrahim dan a taimaka mani amma abin ya ci tira shi yasa na leko nake shaida ma gwamnati halin da mawallafan gandujiya reshen jihar Kano suke ciki dan ba lallai ne ta san halin da muke ciki ba wasu kuma ai suna cewa san barka a tafiyar ta mawakan gandujiya to mu dai ba san ta inda ake cewa san barka ba dan ni na san akwai iri iri na waɗanda ko cewa kai in tattaro maka su in zo maka da su za ka yi magana da su za su korafi kamar da ne wasu ma za su sama da ne kaga kowa waɗanda ke cewa san barka ba san ta inda suke cewa san barka ba sai dai in kungiyar ta maraba ta biyu akai akwai shafafu da mai akwai kuma waɗanda ba a damu da su ba sai dai kuma abu ya mini mai zohodin na faɗin hakan ne a gabar da muka jo jam'iyyar ta APC na ci gaba da motsawa a mazaɓar ɗorayi inda Honorable Murtala Bello ɗorayi ke wasu jawabai. yayin wani gangamin taron mata da suka gudanar a wannan yanki. Duka wannan maganganun da wannan taron Allah ya sani mun yi shi ne saboda ku mata, saboda ku ne ake mutuwa a baku da marayu, ku ne abin tausayi kuma kuna cikin lungu an yi ayyuka a gwale da yawa ba ku san ma an yi ba, amma kuma a matsayin ku na wayanda kuke zaɓe ku da ku ake amfani da ƙuri'a ku kuma idan an ba da abubuwa ba sa zuwa hannu wahala kawai kuke yi. To wannan muke so mu share a kawar ya zama da kowa yana amfana da gwamnati insha Allah wannan shine dalilin yin wannan taro taron nan mai girma MC yana cewa taro ne na ina ƙuri'a mu to bayan wannan taro ne na daddada amana tsakanin mu da ku da kuma waɗanda za ku zaɓa da kuma mu da muke a tsakiya ni ba malami bane amma akwai hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake kira cewar duk wanda ya alƙawari ya saba da wanda ya zance ya ƙarya da kuma wanda aka amince masa ya ha'inci wannan mutumin munafiki ne kuma sa gidan wuta idan muka yi wannan alƙawarin da ku mutum ya saba ya sani ya shiga cikin cikin wancan hadisi mu ma mun saba mun shiga ku yi mana alƙawari wayannan mutane duk wanda sunansa ya shiga cikin wannan fam insha Allah sai ya amfana da jam'iyyar APC mu kuma dole ne mu bi wayannan shugabanni da zamu zaba sai mun tabbatar hakkunan ku sun zo gare ku a hannun ku insha Allah kuma kamar yanda wanda ya gabatar da wannan abu duk mace ɗaya za ta je ta roƙi mutum hudu kawai ta zaɓi jam'iyyar APC su ma mutum hudun nan za a sa sunansa a cikin wannan fam din insha Allah za su amfana da wannan tsarin da za a yi duk wasu mutane da za su zo ko irin masu kayan gwari illa ila asirin ba Wani san al'umma suke ba wayannan mutanen su suke san al'umma honorable murtala bello dorai kenan sarkin yakin shugaban jam'iyyar APC Kano honorable Abdullahi Abbas daga Santoriya ta Arewa ma dai dattijo Sani Garkaɗan Batta ne ke cewa jajircewar Alhaji Rabiu Suleiman na zaman wani ɗan ba na kai jam'iyyar APC ga tudun mun tsira. Dole in yaba wa Alhaji Rabiu Suleimanu Santoriya ta Arewa tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano kuma a yanzu darakta na yakin neman zaben gawuna damuna baki mugunta ɗan Suleimanu. Audiga ɗan rimi kowa ya samu ɗan Sulemanu, mai dattawa, mai matasa, mai ‘yan dangwale ɗan Sulemanu. Abba, na'am baba, ya bani sako jiha talatin da hida ta Najeriya, lokal gamman ɗari bakwai da saba'in da hudu, ya ce a yi APC cak daga sama har ƙasa. Wataƙila ba ba iya cewa ko saƙon ‘yan Najeriya bai je masa ba na sun ce sun daina yin saki yanzu duba da wataƙila halin da jefa su duk wanda ka ja faɗi wannan to ba ɗan jam'iyyar APC ne ba don haka ya ce a yi sak Bola Tinubu mu zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa sojoji gaba ɗaya mu zaɓe su a ƙarƙashin jagorancin Barau Jibrin Kabo ɗan Jibrin mai zakkan ƙuduri sannan ƴan bazar tarayya gaba ɗaya mu zaɓe su a ƙarƙashin jagorancin Safika Ibrahim Cidari da Musa Ilyas Kwankwaso da muna ba ta bugun kyauta sannan bayan sati biyu za a yi zaben gwamnonin Najeriya to ya ce a gaya wa lokal gamman arba'in da hudu mazaɓu ɗari hudu da tamanin da hudu APC sat mazaɓi Nasiru Gawuna da Garo su zama gwamna abokan aikinsu ‘yan majalisu guda arba'in mazaɓe su mai wahingin jam'iyyu. Sani Garka Ɗanbata kenan daga APC arewacin wannan jiha. daga yankin bunkura ma dai haka abin yake domin kuwa aminu sani yalo ne ke cewa idan aka yi la'akari da taron da jam'iyyar apc ta gudanar ya nuna karara jam'iyyar ce da rinjaye a wannan yanki yan bunkure muna godiya muna muku ban gajiya. ga wannan taro da aka mai albarka mai girma gwamna ya garda zazan mutane so da haka ranar Bunkura kibiyar sai mu ce kurunkus jam'iyyar apc ta ci zaɓe an gama musamman na shi mai girma ciyaman abdulrahman nadabo ya jagoranci al'umma karamar hukumar bunkura aka dandazon motoci sama guda ɗari uku mai girma garma kuma bunkure muna godiya da honorable member muhammed Uba mai shanu muna godiya ga tiritiri suke da yan jami'an karama hukumar bunkure musamman da jama'iyyar APC ina babu dare babu rana a kodi yaushe suna ba da tallafi da gudunmawa jama'iyyar APC tana ƙara bunƙasa a karamar hukumar bunkure da aikace-aikace da ake na alkhairi sakamakon wannan a kodi yaushe banda karɓar yan kwankwasiya ba abin da muke a karamar hukumar bunkure kusan bunkure ta kusan zama ta APC sak gaba ɗaya muna godiya ga shi memba sakamakon ne ya ta mana uba Alhaji Ubashe a takarar majalisar jiha mun ga alamun shi ya ci zaɓe a karamar hukumar Bunkura an gama. Taron nan da muka a karamar hukumar Rano ya tabbatar mana da APC ta ci zaɓe na dan majalisar jiha a karamar hukumar Bunkure ina muka ga ana daga Ubashe Ubashe a 'yan takarar majalisar jiha Kano ta Kudu shi cinye taron nan gaba ɗaya. Allah Ubangiji tabbatar mana da alkhairi rantsuwa da lokaci kawai muke jira. Mu dai mun gani a zahiri yanzu farin jinin mai shanu daidai suke da farin jinin Ubashe saboda haka alhamdulillah a mai shanu ba abin da za mu yi sai mai Allah Allah godiya sakamakon ka ja mana mutum mai farin jini irin ka. Aminu Yalo kenan shugaban jam'iyyar APC a mazaɓar Borno daga karamar hukumar Bunkure. Yankin Kano ta kudin da yanki ne da ake ganin yanzu haka ɗumin siyasa na ƙara zafafa. musamman da muka ji Honorable Shu'aibu mai gado ga Marya na ajiye kalubale ga dan takarar sanatan yankin a jam'iyyar NNPP. Na ji firitaccen dan takara ya fito da bakinsa iya cewa wai iya da labarin za a yi musu ringin ko za a rubuta musu zaɓe. Babu rami mai kawo rama kawai ka fito kuru-kuru ka gaya magoya bayan ka baka da nasara ka faɗi zaɓe ba za ka ci zaɓe ba. Kano ta kudu ta sanata Kabiru Ibrahim Gaice ko kuma ka sake maimaita kalmar da kai ta wancan takarar da kai ka fito gidajen rediyo ka yi. hira da yan jaridu ka ce ka shawarci hajiya hajiya ta ce ka janye illa dai ko da kai wannan yanzu wannan karan za mu shawarci sanata kabir ibrahim ga irin wancan dalolin da aka ciniki na karo karo sanata ba zai sake ba da irin wannan ba aiki zai je wa al'ummar kano ta kudu riga kake ka ba wuya ina sakon kai dosa gurin wancan dan takarar sanata a kano ta kudu inda ya san gurin zuwan manya ba gurin zuwan yara bane duk da iya cewa dattijo tsoho tsoho to ni ina mamakin wannan kalma ta tsoho tsoho malam in ka fada zabe ka fada zabe ka gaya magoya bayan ka baka da nasara ba za ka ci zaɓe ba Kano ta kudu ta jam'iyyar APC ce karkashin sanata Kabiru Ibrahim Gaya. Shi yasa yake gaza fitowa ya zo ya fara ga al'umma abubuwan da ya musu. Yanzu sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin garin su da takai sun da takai an fito an yi dandalo kamar a tsage. Sai dai kuma Shu'aibu mai gadan na furta hakan ne a gabar da muka jiyo kungiyar kafafen sada zumunta na wannan yanki sun kai wata ziyarar goyon baya har ma muka jiwa Hafiz Garba Gaya na tabbatar da Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila a matsayin jagoran wannan kungiya. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke mika takardar kasancewar dan takarar sanatan mu na Kano ta Kudu kuma sanatan Gobe Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila a matsayin uban wannan kungiya bayan dacewa da ganin ya kamata da wannan kungiya ta na ta kawo masa ziyara ta kafa da kafa da jaddada goyon baya muna addu'ar Allah ubangiji ya bamu nasara a wannan tafiya jam'iyya ta mu ta jam'iyyar NNPP ya canja mana shugabannin da suke jagorantar mu musamman na shiyar mu ta Kano ta Kudu Allah ubangiji ya bamu nasara mai girma sanata Allah ya tsayar Hafizu Garba ga kenan wanda kammala jawabin nasa ne kuma sai dan takarar sanatan kudancin Kano Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila ya mayar da jawabinsa kamar haka. Ni ma da sunan Allah mai rama mai jin kai wannan karramawa da girmamawa da wannan kungiya ta yi min a matsayin ina na dan takara kuma ta roki in zama uba na wannan kungiya na amsa. Babban dalili na na karbar wannan a girmamawa shine irin yanda na ga sun tsaya tsayin daka ba maula ta kudin data ba wani ne yake daukar nauyin su ba da kafarsu suka tsaya suke kaiwa da kawowa don ganin an samu sauki da waraka a cikin al'umma wannan yasa na karɓi wannan kuma saƙonku ba inda baya zuwa ku daure ku cije kada ku sallama musu har su gane cewa kuna da farashi wanda in an je nan za a sallama ku tsaya tsayin daka saura kyaras kwana arba'in da wani abu ne cikin yardar ubangiji an gama ina godiya ina godiya ina godiya a madadin ni kaina da dukkanin abokanan wannan gwagwarmaya tamu kuma ina sa sake gode muku na wannan abu da kuke yi don ci gaban al'umma ba wanda baya jin ku ba wanda baya ganin ku ba tare da an sato kuɗi an ba ku la'ada na kuɗin sata ba. Dan takarar sanatan kudancin Kano kenan a jam'iyyar NNPP Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila yanki ne dai da Sani yelo Gurjiya ya shigo da kira ga al'ummarsa. wajen yin da fifi domin dai bai wa jam'iyyar kayan marmari ta fifi ƙuri'a. Kira ga al'ummar yanki na nabin kura kibiya da al'ummar Kano ta kudu dubu biyu da da ashirin uku, ku fito ku zaɓi jam'iyyar NNPP sabuwar Najeriya domin ina so in tabbatar muku duk wani mutumi da yake muku barazanar dubu biyu da da ashirin uku. za mu ci zaɓe a ƙwace mana kuma ina so in tabbatar wa da sarakunan nan da aka yi ku ku sha kuruminku mai girma tirakirano jarumi abokin tafiya lokacin da aka yi masarauta ai ba ganduje ne ba an yi masarauta masarautun nan ne a ƙarƙashin jagorancin raid Honorable Kabiru Alasarin ina shugaban majalisa na jihar Kano duk jihar Kano a yanzu ba wanda ifi Kabiru sanin mutuncin masarauta ba wanda ifi Kabiru sanin darajar masarauta mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje al'ummar yankin na Bunkure Kibiya sun ce mu gode maka Allah isaka da alkhairi mai girma gwamna ya je karamar hukumar Bunkure ya tabbatar wa da al'ummar karamar hukumar Bunkure Kabiru jarumi ne kullum ina faɗa kafan yaɗa labarai Kabiru jarumi ne kuma Kabiru me yasa mai haɗiya ne duk wani dan siyasa da yake yanke ranabin kura kibiya ba wanda ba yaron Kabiru Alasar Ramba ne mai girma gwamna ya tabbatar da wannan abin jiya domin ya ce Kabiru jarumi ne ya ce su kansu suna tsoron Kabiru Alasar kuma su kansu suna tare da Kabiru Alasar mai girma gwamna mu ne maka godiya Allah isaka da alkhairi domin kai ne shugaban likimo na Najeriya To amma kalaman Sani Yalo Gurjiyan sun sha bamban da na Jamila ya mai yashi wanda ke ajiye kalubale ga ahalin kwankwasiyar Kano. Dambarwar da karamin jagoran kwankwasiya ya haddasa a filin jirgin saman Malam Aminu Kano. Wannan abu bai zo mana da mamaki ba mu al'ummar jihar Kano saboda barewa ba za ta yi gudu dan ta yi rarrafe ba. Shi yasa al'ummar jihar Kano suke faɗin a duba cancanta. Malaman jihar Kano suna maganar a a duba cancanta yan bokon jihar Kano sun ce a duba cancanta attajirai na jihar Kano sun ce a duba cancanta dukkan al'umma masu tunani sun ce a zaben nan a duba cancanta amma me yasa kuka za ka siyasantar da abin ga misali domin ko makaho ne ya zo ya shafa fuskan Nasiru Yusuf Gawuna ya shafa fuskar karamin mai kayan gwarincin ya san Gawuna shine amsa ta ake gane nagartacce ga misali abin da baka gani ba kawai daga shafa sai ka ce wannan abu shine wanda yake zai iya abin da ya kamata Za ka samu ta shi a gurin al'ummar jihar Kano za ka taɓa jikin mutum ka duba karmalarsa ko kamala ma ai ba ƙarya ba ce wa zai haɗe mai kayan gwari wannan mutumin da kuma Dr. Nasiru Yusuf Gauna kowa ya san Gauna shine cancanta wannan ne ma yasa mu al'ummar Wudil da Garku muka zaɓi Honorable Engineer Muhammad Ali Wudil da ɗan majalisar dokoki nu Abdullahi a cika da kuma ɗan majalisar dokoki na Garko Abba na Baba domin su ci gaba da kawo gagarumin ci gaba da suke kawo a wannan yankuna amma ana ganin gaba ɗaya mai gidansa ɗaya wato da shi abba gida gida da shi mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje da halin ya bambanta baka ga abban ya tafi ya bi shi kwankwasa ba da kuma halin ya bambanta shi ganduje ya dawo ya haɗu da horon malam shekaru su dr nasiru yusuf gawo Jamilu Ayaye mai yashi kenan guda cikin 'yan jam'iyyar APC karamar hukumar Wudil, kuma gabanin mu sake wa 'yan jam'iyyar ta APC bari mu ɗauke kalaman Murtala Zalla da ke zaman coordinator ƙungiyar Concern Citizen wanda ke yin godiya ga mahalarta taron kaddamar da shugabancin wannan ƙungiya. Alhamdulillah baki na ƙasa sun halarci wannan kaddamarwa da rantsar da shugabanni musamman su mai girma sanata anka da mai girma dan masanin bodinga sannan akwai mai girma mataimakin shugaban kasa da ya aiko da wakilci godiya ga shi a shugaban kamfanin AA Rano Alhaji Abdullahi Rano wanda wannan mutum shi ma ya ba mu gudunmawa kwarai da gaske sannan ba za mu gushe ba sai mun gode wa mai girma sanata Barau Jibrin da nan Kano da mai girma dan takarar mataimakin gwamna Alhaji Murtala Sulagaro bisa irin kokari da suka yi da kuma tallafar wannan tsari na wannan wannan kungiya har Allah ya sa abun ya kai ga nasara me alaka ku da siyasa ga misali ita wannan kungiya ba da siyasa kawai muke da alaka ba duk wani organization da zai taimaka wa al'umma a samu ci gaba mutane su samu saukin rayuwa in ma an zabi shugabanni a samu yadda za a yi shugabanni abin da talaka suka zaɓe su a kai wa'annan shugabanni su je lalle su aiwatar da wannan abin da talaka suka zabe su a kai ma'ana ba ku ɗau bangaranci ba kowace jam'iyya za ku iya tafiya da ita ku yi aiki yadda ya kamata wannan haka yake a yanzu haka in ka tsarin structure na state namu na coordinators inda aka kaddamar za ga ai gaba daya combination na masu ra'ayi ne kala kala to amma tsarin kungiyar ne kowa zai aje ra'ayinsa magana ne ta a zo a kalli jihar Kano a gaba a kalli menene makomar matasa da al'ummar jihar Kano kawai shawara za mu ba wa al'umma mu ce su tsaya su kalli su waye shugabanni da suka dace su zaba Murtala Zalla kenan coordinator kungiyar Concern Citizen a nan Kano a jam'iyyar NNPP kuwa babban alhaji sagagi ne ke kalaman kalubale ga masu ganin gwanin gwaninsa a siyasar Kano ta tsakiya. Akwai wani yana cewa Rufai Sani Hanga bai yi komai ba. To muna so mu gaya maka lokacin da Rufai Sani Hanga ya samu dama babu abin da bai ba a Kano Santaral kuma muna da abubuwa da zamu zo mu faɗa nasa kuma zamu zo mu faɗa ayyukansa sama da guda ɗari da uku na Rufai Sani Hanga. Amma kai baka da alƙibla kowa ya kirawo ka tafiya kake yi. To ban taɓa magana akan ka ba amma ga fili ga mai doki kuma zamu fito zamu faɗi irin abubuwan da Rufai Sani Hanga yi da irin alkhairan da yayi da irin taimakawa matasa da yayi a wannan jiha tamu da yadda Allah amma riga kake dinkawa mara wuya wal Allah ina sakon ya dosa me tallan tukunya zai game da ni za mu buga ga fili ga mai doki kuma muna so mu gaya muku kullum ina faɗa Allah ne ya gina kwankwaso Allah ne ya taimaki abba Allah ne jagoran su ba wanda muke tsoro a jihar Kano ko a Najeriya tunda akan gasken mu muke amma ga misali shi sanata Rafai Sani Hanga ana ganin cewa fa har yanzu sunan Malam ibrahim shekarau ne a hukumar zaɓe ta ƙasa ya baka ganin kamar a iya cewa shine ya ɗauko turmi ga misali to a duba a ga malam ibrahim shekarau ya rubuta wa inec ya rubuta wa jam'iyya da stampin ɗinsa ya ce ya bar wannan jam'iyya kuma ya bar wannan takara kai ka san wannan rubutun kawai da ya isa ya zama to rufa isa na hanga ka tabbatar shine kano santaral da yardar ubangiji amma an ce wal Allah ya yi wannan abin ne a ƙurarren lokaci lokacin da aka rufe kofa ga misali na ba duk wata jam'iyya a sau wuya ko kuma a shigo da wani gama. Malam muna so mu gaya maka jam'iyyar NNPP da yardar Ubangiji ita za ta ci ƙasa. Shugaban ƙungiyar Kwankwasiya Media Forum kenan Honorable Babban Alhaji Sagagi yanzu kuwa sai barwar da ke faruwa a APC karamar hukumar fage wadda ake ganin taso yin awon gaba da kujerar shugaban dattawan jam'iyyar yankin ko da dai rahotanni na cewa tuni sulhu ya gifta tsakanin wancan kwamiti sai dai kuma wasu na cewa har yanzu da sauran na akaba domin kuwa basiri chicago kurna na cewa jam'iyyar ta apc cike take da kalubale musamman shugaban jam'iyyar na karamar hukumar fage muna kira da al'ummar karamar hukumar fage lallai ku kwantar kwantar da hankalinku domin wannan ciyaman fati din na karamar hukumar fage akwai zarge-zarge a kansa tun lokacin da aka ce yau ya dare wannan kujera wallahi jam'iyyar APC ta shiga wani yanayi ta shiga kunci ta shiga abubuwan da bai kamata mu fito nan mu faɗa ba amma cikin hukuncin Allah ciyaman fati na karamar hukumar fage lalle akwai kalubale akan ka kuma lalle za mu shigar da petition akan ka wallahi ba za mu yarda da wannan tsarin ba wasu jam'iyya kenan jam'iyyar APC a karamar hukumar fage domin wallahi akwai zarge-zarge zargi a kansa ba mu yarda da irin tsarin da ake shigo da shi ba duk da dai muna zargin wannan ciyaman fati din akwai mai gidansa wanda ake wasu abubuwa wanda idan har ba a kawo gyara a kai ba wallahi za mu zo mu tona abubuwan da ake yi me kuke zargin sa kai yanzu bari in gaya maka lokaci yayi da akwai wata mota da AA Zaura ya bayar yan jam'iyya ai amfani da ita to shugaban karamar hukumar fage dukkanin waɗanda suke cikin karamar hukumar fage kowa ya tabbatar da an ba da wannan mota ina mota take lokacin amfanin ta yayi wallahi in baka fito da wannan motar ba ba za mu bari ba wani sai ya ce wannan rikici da kuke yi a cikin jam'iyyar ku an ya zai muku da dame ido duba da ana tunkarar lokacin zabe to ai mu nasarar jam'iyya muke nema yanzu kaga an yi taro mai girma Ali babu a gama lafiya an ba da kuɗin motoci ina batun motocin nan na dattawa dattawa sun zo sun tsige Ali baba kuma wallahi Ali baba ka tafi ba za ka dawo ba wallahi mutukar Ali baba zai iya faɗa a ɗauka wallahi ba za a samu nasara a ƙaramin ko fage ba domin Ali baba baya iya taimakon kowa kuma ba shi da kowa kowa ba shi da wa'anda za su iya cewa yau babu ya bada umarni ya zaɓe. Basiru Chicago kurna kenan matashi daga APC karamar hukumar fage wanda kuma da shi ne shirin hangen dalana wannan lokaci ya kammala a madadin abokin aiki Abba Haruna Idris sai jagora kuma shugaban sashen al'amuran yau da kullum na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai. Ahmad Rabiu ta da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.